yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da saduwa a wannan yammaci na uku ga watan al-muharram hijira ta 1447 wadda wannan rana ta yi daidai da rana 28 ga watan 6 shekara ta 2025 ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin al alkur'ani wanda muke a cikin suratul isra wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin tafsirin wannan sura a insha Allah za mu tashi aya ta sittin daidai insha Allah alamu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نعم الله جل وعلا يشي وما جعلنا الرؤيا الأ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس كأنبتا كتنا وانا في طاقي نيجا منزل الله صلى الله عليه وسلم واتو كتنا يا رسول الله إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس يعني عندما كتشي مكا واتو مكا وحي يزوى قريكا inna rabbaka ahata bin nas hakika ubangijinka yana kewaye da mutane wato saboda wato yana jama'a mutane gabaki daya suna cikin damkarsa annas anan ana nufin wato su mutanen makka duk da yake ma'anar ayar gabaki daya dukkan mutane ne domin dukkan mutane a dukkan mutane Allah maɗaukakin sarki yana danke da su suna ƙarƙashin ƙudurarsa ba wanda zai fita daga cikin ikonsa ba wanda zai fita daga cikin wato damkarsa to <clears throat> a wannan tasbiti ne ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tare ya ji tsoron komai Allah zai kiyaye shi zai tsare shi daga makiyansa domin mutanen makka da suke kiyayya da shi suke gaba da shi Allah maɗaukakin sarki yana kewaye da su yana cikin damkarsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce masa a wannan wahayi ɗin, wai kunna laka ya haɗa irin ayar da ta ce sai huzamun jam'u wai walluna dubur an ya kuluna nahnu jami'un muntasir ko fa suna cewa mu dukkaninmu masu taimakon juna ne Allah ya ce sai huzamun jam'u wannan taron nasu za a ruguza shi wai walluna dubur su koma wato su koma akan digadigansu su koma baya da kuma sayughlabuna kullil ladina kafaru sayughlabuna wa yuhsharuna ila jahannama wa bi'sal masir kaga makafire za a yi galaba a su sannan a tattara su ya zuwa ga azabar wuta kuma ta gusta da makoma to duk waɗannan ayoyi ishara ne da cewa Allah maɗaukakin sarki yayi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato mutanen da suke gaba da shi suna cikin dabbar Allah don haka bishara ce gare shi cewa Allah maɗaukakin sarki zai ba shi nasara saboda haka ayar ta zo ta ƙarfafa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta ba shi sabati akan abin da yake fuskanta na adawar kafirai da suke kafirce masa sannan Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas kuma bamu sanya wato a ru'ya abin da muka nuna maka ba wato abinda ka gani wa ma ja'alna ru'yaka ar-ru'ya ba mu sanya abinda ka gani allati arainaka wannan abinda muka nuna maka face fitina ga mutane face ga fitina ga mutane wannan ishara ne ya zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya ambata a farkon surar na wato daren na Isra'i subhanan nabi asra bi abdihi laylan min al-masjid al ila al-masjid alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa daga ayoyinmu to shine Allah ya ambace shi ba mu sanya wannan abin da ka gani ba wanda muka nuna mata wato na ayoyinmu a ce tuna ga mutane wannan shine abin da Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na isra'i saboda haka ru'ya a nan ba mafarki ba ne domin kamar yadda abdullahi ibn abbas ya faɗa hadisin yana cikin bukhari wajen tafsirin wannan ayar hiya ru'ya ainihin uriyaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatul isra wato gani ne na ido wanda Allah madaukakin sarki ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren da aka yi isra'i da shi wa shajaratul mal'unata fil qur'an bishiya da kuma take a bar tsinewa wadda an batanta ya zo a cikin alkur'ani ibn abbas da ke ita da shajaratu zaqqum wato bishiyar zaqqum wadda take wadda abincin yan wuta ake tsinko shi daga wannan bishiya to Allah ya ce ba mu sanya mata ba mu nuna maka abinda muka nuna maka ba da kuma ita bishiyar nan ta azzakum ita bishiyar nan a bar tsinewa wadda an batanta ya zo a cikin alkur'ani duk su biyun ba mu sanya su lokaci jarabawa fitina ga mutane ma'anar fitina ai jarabawa yanda mutanen makka suka karyata waɗansu masu raunin imani suka yi rudda yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba su labari har sai da suna Allah maɗaukacin sarki ya ɗauko baitul maqdis ya sa aka aka dauko baitul maqdis aka nuna masa ya sifanta musu sannan ya ba su labarin wato a ayari wanda zai iso masa da adadin waɗanda suke a cikin wannan ayarin kuma abin ya zo tamkar haka da yadda wato raƙuminsu ya ɓata duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin ya zamanto aya a gare su amma duk da haka wannan bai gushe bai ya zamanto fitina wanda wannan yana nuna kan cewa ita aya ba ita ce dalilin da zai sa mutane su imani ba duk da maksudinta Shi ne ya sanya wanda yake da rabo ke imani amma wanda ba shi da rabo sai ta zama to ta daɗa sanya shi ya bazama a cikin ƙasa to Allah maɗaukacin sarki ya nuna hikimarsa a cikin nuna ma a cikin wato abin da Allah abin da ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daren Isra'il inda aka waɗanda suke masu rabo suka ce muna gaskata shi don haka in har shi ne ya faɗa mun gaskata kamar yadda sai na abubakar ya yi daga nan ne aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa suna asfiddiq mai isa matuƙa wajen gaskatawa kuma aka samu waɗanda su kuma suke gaggawa wajen amfani da wannan don su jefa shakka a cikin masu raunin imani don kada su imani haka zalika ambaton shajaratar zaƙo Allah maɗaukacin sarki ya ce ina shajaratun tafroju min afilil jahim fi afilil jahim bishiya ce da take wato tsurowa a cikin tsakiyar wutar jahannama to abu jahal yake izgili yake cewa yana cewa bishiya mun san bishiya tana buƙatar ruwa domin ta tofo ta yaya za a yi bishiya ta tofo a cikin wuta yaya bishiya za su toko a cikin wuta don ya sanya ma mutane shakka to Allah ta'ala ya sanya wannan ne illa wato domin ya zamanto fitina a cikin wannan za mu fahimci yadda hikimar Allah jalla ala take na kan rashin ambaton waɗansu abubuwa waɗanda za su zo a ƙarshen zamani a cikin alkur'ani yanzu da alkur'ani zai ba da labarin jirgin sama da rocket da waya da ake yi da su talabijin a ce duk akwai labarin alkur'ani a cikin wannan wata yaya za ka ga yaya zai zama tofi tana ga mutane mutane da dama sai su ce tatsuniya ce wannan to shi yasa Allah madaukakin sarki bai faɗi waɗannan abubuwa ba kamar wanda munasabar ta zo cewa inda Allah ta'ala ya ce wal khayla wal bizala wal wa zina wa la wato Allah ya halici dawaki da alfadarai da zakai domin ku hausu kuma domin ku yi ado kuma Allah yana halittar abin da ba ku sani kaga wannan ga dukkan mai hankali an yi masa ishara cewa akwai abubuwan hawa da za su wanda Allah ne yake halittar su wanda waɗannan wanda da an ambace su a wancan lokacin sai zaman to fitina ga mutane amma Allah cikin rahamarsa bai kawo abin da zai sanya mutane su samu fitina ba sai kawo abin da yake yayin da za su so su gani su ce wannan fa shine abin da Allah ya ce ya khuluqu ma la ta'lamun sai su daɗa ƙara ƙarfin imani akan imanin wannan yana daga cikin rahamar Allah jalla wa ala da hikimarsa wajen yadda yake tarbiyartar da al'umma ta hanyar ayoyin da yake saukarwa a cikin alkur'ani wa illa alkur'ani zai iya zuwa da bayanin waɗannan abubuwa kamar yadda ilimin ɗan adam daga baya ya zo ya gani daga baya ya zo ya gani amma Allah maɗaukacin sarki saboda rahamarsa cewar aya ba haka take ba aya ba ba lallai ta zamanto ita ce dalilin imani ba za ta iya zaman ita ce tana ce jarabawa ce ga mutane to ita kuma jarabawa akwai masu rabo su ne za su ci waɗanda ba su da rabo kuma su halaka halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana wanda zai halaka ya halaka bisa hujja wanda kuma zai rayu ya rayu bisa hujja to amma Allah cikin kafasawarsa ga bayinsa sai ya zamanto ba dukkan tafasilin ayoyi yake faɗa ba bal sai dai ya ishara da kuma cewa tawilin abubuwan da Allah yake faɗa yana nan tafi Shisa Allah ta'ala ya ce, Yau mai aki ta'awiluhu ya ƙulun labina na min ja'at rusulu rabbina bil haq. Yayin da wato fassarar Alƙur'ani ta zo, wato suka ga hakikanin abinda Alƙur'ani ya faɗa gashi a bayyane. Ya ƙulun Nasuhu min ƙab. Waɗanda suka bar Alƙur'ani ba sai da shi ba a gabani, sai su ce ƙad ja'at rusulu rabbina bil haq. Hakika manzannin Ubangijinmu sun zo da gaskiya. a wannan lokacin da yake mutum zai gani yadda kowa da kowa zai imani yayin da kowa da kowa zai yi imani shine lokacin da waɗannan ayoyi ɗin suka zo waɗanda suke in suka zo la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ran da bai yi imani ba imaninsa ba zai amfani shi ba yayin da ya zama to imani ba a gabani ko kuma bai tsorota wani abu a cikin aikinsa ba shine yayin da za a ga irin manya-manyan ayoyi sun bayyana su ne fitowar rana daga yamma da kuma adabba da za ta fito tana wa mutane magana tana cewa a ƙarfina lahun dabbatan min annan na ta kanu za ta zo tana magana to wannan ayar ya idan ta zo tana daga cikin wato a ayoyi waɗanda idan suka zo turan da bai yi imani ba imaninsa ba zai amfane shi ba haka wanda ya yi imani amma bai aiki na garu ba aikinsa ba zai amfane shi ba to wannan tarbiyyantar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka yi domin da kuma muminai a nuna mana kasancewar wani ita ce hikimar da Allah maɗaukacin sarki yake aiko ayoyi sannan Allah yake wani hawwikuhum kuma muna tsoratar da su wato da nau'i daban-daban na abubuwan da suke sanya tsoro su ne abubuwa da za su sa a wato a imma na daga narko na alkur'ani ko kuma aya wadda yake za ta zo wadda za ta nuna zuciya ta karaya da abinda Allah madaukakin sarki yake da iko akai walakad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un haqiqa mun rike su da azaba amma ba su kaskanci ga ubangijin su ba ba su kasance sun yi kushu'i ba to wato maqsudi ne maqsudin aya tahwid daga Allah saboda shi dan adam wato tsoratarwa tana amfani idan ya tsorata to wannan tsoratar za ta sa ya take bin san ransa ba zai bi san ransa ba tsoron zai sanya shi ba zai yi girman kai ba zai yi ladar ya kaskantar da kansa saboda zai ga shi ba komai ba ne. bulaliyar Allah da Allah bulaliyar Allah jalla wa'ala za ta sanya shi ya tsorata ya farga wannan sai ya sanya shi ya kaskantar da kansa to shi kaskantar da kai kaskantar da kai yana daga cikin abin da yake buɗe ma mutum ƙofar karɓar gaskiya domin girman kai shine yake sa mutum yake take gaskiya to abin da zai warware abin da zai sanya shi rashin girman kai daga cikin abin da yake sanya shi rashin girman kai tsoro idan ya tsorata zai ga shi ba komai bane wannan sai ya sanya shi ya ladab ya kaskantar da kansa to wannan kuma mabuɗi ne na shigar gaskiya cikin zuciyar mutum mabuɗi ne na shigar gaskiya cikin zuciyar mutum shi yasa idan an tsoratar da mutum ya tsorata idan an tsoratar da mutum ya tsorata ayoyin da Allah maɗaukacin sarki yake aikowa a ji tsoro in an gansu kamar kusufi yayin da ake kusufi zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana cikin razani yana cikin razani yana jin tsoro kar ya zama to sa'ar alkiyama ce haka zalika idan iska ta taso sai ya rinka shiga yana fita ya kasa zaune ya kasa tsaye saboda jin tsoron cewa ko al'amarin Allah ne to amma mu abinda zai sanya tsoron shi ake nema a zukatan mu daga wannan idan wani abu na tsanani ya zo ya ce da ku damu wannan al'amari ne wanda yake geography ya faɗa an saba ba ku ji labarin nimasa ba ne ai nimasa sun faɗa cewa ai za a yi wannan abin meteorology ai ya faɗa eh haka za ka ji suna faɗa a ce naimasa ka eh ne suke faɗa afon ba naimasa ba sun faɗa za ka ga ana matsun aka zo ana maganar a je a yi roƙon ruwa a nemi Allah ya yaye mana halin da ake ciki sai ka ji wani na cewa fa wannan fa yan naimet sun riga sun faɗa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a ɗan yi ɗan wani fari kuma abu ne bayan kowa inda shekaru irin waɗannan suna zuwa saboda haka kan ku damu to ka gani tsoron da ake so ka ji mai da al'amari zuwa wajen Allah sai a mantar da kai ji a ɗan adam kenan yana ana batar da shi kuma yana da saukin wato batuwa yana da saukin gafala a kan ni'imar Allah sai ya dangana abubuwa ya zuwa ga asbab ya manta da ubangijin da yake shine na asbab an ji cewa haka ne su gayan waɗannan su gano cewar daga yadda tafiyar iska take ga abin da zai faru to wa ya kawo tsarin tafiyar iska a haka wa kuma yake da ikon ya canza shi da da ya ba a haka yake ba ya toho da iskar da take za ta kawo ni'ima wa ya canza ya kawo iskar da ba ta za ta kawo fari Allah ne to ba a so ka dangana abin zuwa ga Allah don karka ji tsoron Allah domin rashin jin tsoron Allah shi ne zai sanya ka ya zama to ka ci gaba akan kafircinka haka dalika shi yasa ake jin tsoron mutuwa ana jin tsoron mutuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a mun karanta a cikin ahadithul jana'iz din a cikin sahihul bukhari da aka zo aka wuce da jana'izar ba yahudi ya tashi tsaye ya miƙe ya ce saboda wato raza wato mutuwa tana da furjini ko kamar tsala alaihi salatu wassalam saboda a ji tsoro kar ka ɗauka abu ne wanda yake aibar komai na al'ada to haka zalika dukkan wata aya wadda take tana sanyawa a ji tsoro ana so mutum ya tsorata idan bala'i ya same ka ka samu bulaliyar Allah kar ka ɗauka kan cewa ai wannan ba komai bane an sace wayarka wadda kake takama da ita an ɗauke maka ita an sace maka ana ɗaukewa sai kawai kai waya kawo min wata ba komai ba abin da ya same ka a'a ka ji zafin cewa an taɓa ka Allah da yake da iko ya taɓa ka kuma masifa ce ka ji raɗaɗin abin wannan zai sa ka ji kan cewa kai bawan Allah ne ko kana da iko ka ɗan saurara ka kuma ka ɗan ji raɗaɗin abin kafin ka mai da wannan abin da yake zai zama to musaya daga wajen Allah ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka bani lada a wannan musiba ka musanya min da abin da yake amma ka ji kan cewa ai kai kana da iko dan an maka wannan menene kai kana da shi menene ka wannan ba ne maksudin jarabawa ta zo daga Allah ba maksudin jarabawa shine ka tsorata shine nan Allah yace wa nukhawwifuhu ba ba su tsoro ban tsoron Allah shine da ayoyi da kuma maqadir abubuwa na kaddara da suke zuwa wanda za su sa dan adam ya ji tsoro sai Allah ya ce fama yaziduhum illa tubyanan kabira amma wannan tsoratarwa da muke yi musu ba ta karar su da komai face dagawa ne girma kun gani dagawa menene dagawa ma'anarta wato jin kai da zai sanya ka yi sako a bisa nuna isa cewa kai baka ba isa a ce maka kabi ba shine dagawa wannan girman shine ainihin girman kai wato maimakon mujibin abin da zai wajabta maka rashin girman kai amma wannan tsoratarwar daga Allah bai kare ka da komai ba face ƙarin girman kai da fita daga da'ar Allah at shine wuce iyakar Allah a bisa girman kai da jiji da kai kuma tughyan din ma Allah ya fanta shi da cewa ne girma domin bai dace tughyan ne wanda yake ba da wanda yake a wajen da ya kamata a ce an samu kaskantar da kai kai kuma a lokacin ne kake yin girman kai wato a wajen da ba a tsammanin ɗuguyan a nan kai kuma kake yin ɗuguyan to wannan yana daga abin da wato yake ya kunshi rarraki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa kada ya damu da su kan cewa da abin da suke yi sannan kuma da tarbiyyantar da mu'minai cewa tsoratarwar da Allah madaukakin sarki yake yi ya sanya mana akasin ƙugiyar shi ne kuza'an, wato miƙa wuya da sallamawa da ƙasƙantar da ke ga Allah miƙa wuya da sallamawa da da ke ga Allah shi yasa Allah maɗaukacin sarki a wannan surar yake iya yabi, wato a masu komawa ga Allah inna kana lil na zafura shi mai yawan gafara ne ga masu yawan komawa ga Allah masu yawan komawa ga Allah sannan Allah ta'ala ya ce shi ma a cikin wato rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana kissar annaba Adam da Iblis na'am na'am wa idh qulna lil mala'ika wa idh qulna lil mala'ikati اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت فينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Allah ya ce wa iz qulna mala'ika ka ambata yayin da muka ce ma mala'iku ijudu li adam yi sujada ga annabi adam fasajadu sai suka sujada illa iblisa sai dai iblis shi da yi sujada ba qala sai ce a asjudu liman khalaqa safina ce yanzu na yi sujada ga wanda ka halicce shi halin kasancewarsa tabo wannan kifar a waje wato na uku kenan da aka ambaci kifar yanzu a cikin Qur'ani an ambace ta na hudu kai an ambace ta a baƙar. aka ambace ta al'ara aka ambace ta al ko yanzu ga ta Isra sannan kuma ta Tsaha zai za ta zo sannan ta fadi dama sau shida aka ambaci kissar an yi ta maimaita ta domin ta zamanto darasi ne a gare mu A nan Allah jalla wa'ala ya ambaci kissar domin ya zamanto wato rarrashi ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa masharranta a tarihi hasadarsu da ƙiyayyarsu ga mutanen kirki abu ne wanda ya samo asali ya samo tushe tun daga kiyayyar annabi tun daga kiyayyar iblis ga annabi adam saboda haka masu alkhairi ne annabi sune wato annabi adam da mala'iku da suka bi umarnin Allah ba za su zauna haka ba sai sun fuskanci hasada da gaba da kiyayya daga jagororin sharri shine iblis da rundunarsa don haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta na ƙaryatawa da kuma gaba da hasada na ƙaryatawa wanda aka gina ta akan hasada wannan ba abu ne wanda yake bako ba ga tarihin wato mutanen kirki da yadda suke fuskantar adawa daga wato jagororin sharri ga wannan abu ne wanda yake da asali domin kiyayyar kafirai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karyatawar kafirai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hassada ne ba dan ba su yadda cewa shi ne gaskiya ba ne sun san shi ne gaskiya ne amma hassada ita ce ta hana su kamar yadda iblis shi ma ba wai wato a ya san cewa annabi adam ba wai ya san cewa umarnin Allah bai dace ba ne a'a kawai hasada ce da iyayya ga annabi adam ba wai ya san cewar abinda aka ce masa yayi ba gaskiya ba ne a'a ya san gaskiya ne amma ba zai yi ba saboda hasada to haka don haka wannan zai sa magaskata da masu gaskiya waɗanda suke a tafarkin manzanni zamanto sun samu sauƙi na abin da suke gani na ƙaryatawar makiyan na ƙaryatawar kafirai da suke musu wannan Allah madaukakin sarki ya ambata mana wannan kissa a cewa bayan halittar annabi adam Allah maɗaukacin sarki ya umarci mala'iku su yi sujada a gare shi sujada bisa umarnin Allah wanda wannan sujadar bisa umarnin Allah ba ta zamanto bauta ga annabi Adam ba amma bauta ce ga Allah tunda umarnin Allah ne yake suka yi sujada kuma yanda Allah yake kuma a wani waje yake fasajada mala’ikatu kulluhum ajma'un mala'iku suka yi sujada dukkaninsu gabaki ɗayansu ilahirinsu ajma'un a gaba ɗaya a tare duk lokacin haka suke kowa kuma lokaci ɗaya duk suka yi sujada illa iblis a suratul arab ce lam yakun na as bai kasance cikin waɗanda suke sujada ba saboda aka je shiga cikin sahun mutanen kirki ba masu bin umarnin Allah nan sai Allah ya ce sai iblis da ya ce shi wato da yesu abin da yake nuna da yesu jada ba shine abin da ya faɗa ƙala sai ce ma Allah a asjudu liman kalafa safina na yi sujada ga wanda ka halicce shi wato halin kasancewar sa tako kun ga wannan shine i'tirabi fito na fito da Allah Allah ya in yayi umarni bi ake ko ka gane hikimar ko ka gane ba shi fa sai ce, sai haya za a yi Ne yi sujada ga wanda yake ka halice shi a taɓo a cikin a cikin a cikin suratul a cikin suratul khalaqtahu min tin khalaqtahu min khalaqtahu min khalaqtani min min nar wa khalaqtuhu min tin wa khalaqtahu min tin ka halice ni daga wuta shi kuma ka halice shi daga yunƙu saboda haka yace shi ya fi shi ya fi shi ya faɗa ma kidi kidi ala ana khairun minhu a khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ai na fi shi to shi yasa ake cewa duk wanda nassi ya zo masa sai yayi kiyasi ya nuna cewar akwai abin da yake cin karo da nassi bisa tunaninka na hankali sai a ce wannan kwatantawa da yayi na tunaninka na hankali fasidul i'tibar ba shi da abin ba shi da madogara domin ya yi yasi irin na iblis ya bi tafarkin iblis iblis shine wanda umarni ya zo masa ya yi amfani da tunaninsa ya kwatanta ya ce wannan bai dace ba duk wanda nassi ya zo masa ya yi amfani da tunaninsa ya ce tunaninsa ya fi nassi to wannan ya bi tafarkin iblis wal iyazu billah kuma a cikin wannan ya nuna cewa wato annabi adam mafi wato a maddar da tafi komai yawa a jikinsa shine taɓo ƙasa halaktahu liman halakta tsina a wani wajen ya ce wa halaktahu min tsini ta halice shi daga yunku amma nan sai Allah ya ce ya ce liman halakta tsina ka halice shi halin kasancewarsa taɓo wato ya ka ce ma ga baki ɗaya ɗan adam taɓo ne to haka Allah ya yi ɗan adam da usurin ƙasa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halice ku gare ta kuma za ku koma to domin Allah madaukakin sarki yayi haka din ya saman mana ne ya saman mana mujibin tawalu da ƙasa ƙasa take yi saboda haka an sanya maka abin da zai sa ka kaskantar da kanka ita ko wuta fa haya gaga tashi sama take yi tana barna to haka iblis yake girman kai hmm. illa iblis astakbara wa kana min al-kafir yayi girman kai ya kasance daga cikin kafirai to saboda unsurinsa unsuri ne mai sanya girman kai ita ƙasa za ta sanya mu mu kaskantar da kanmu saboda ita ƙasa ƙasa take yi saboda nauyin ta, saɓanin wuta saboda haka in ka tuna asalinka bisan ya kaka yi wato ka fi girman kai Allah ta'ala ya ce kutilal insanu ma asfara min ayi shay'in khalaqa min nuqsatin khalaqahu fa Ya ce Allah ya tsine ma dan adam kafiri wato daga me ya halice ma asfara mamakin kafircin daga me ya halice shi daga dugon mani Ko ka duba asalinka ka duba asalinka asalinka abu ne wanda yake wulakantacce kasa sannan digon mani to wannan zai sanya maka kaga kan cewa kai ba komai ba Ka ce dan adam ba komai bane ka suranta duk wannan kyan jikin naka ina Allah ya sa ka rasu da ƙarfin jikinka da kan jikinka kwana nawa ne a cikin kabari za ka so mafashewa bayan ka so mafashewa sannan dabbobin ƙasa su ci na ci sannan tafiya na tafiya ka zamanto a jini kawai yana ta gudana da ruwan ciwo sannan bayan naman ya gama zagonyewa sai kasusuwan su ma tafiya na tafiya ya zamanto ƙasa har inda aka binne kama ba za a san kanta an taɓa binne mutum a nan ba wannan takamar da jiji da kai da adam da alfahari da kake yi da jin kyakkyawar kama da kake da ita to ƙarshen ta kenan shekaru kaɗan ne ka mama kanka za a zo da za a tono ka, yan uwanka sai su ya tashi kan abin da za su gani to Allah ta'ala ya ambata mana ya ce قال أرأيت قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي الله يا أبا كامن تشي غبا دا ابن دا إبليس يكي مع الله يكي كذا كمان لا وي إبليس يكي مع الله أرأيتك أي بان لا بان هذا الذي كرمت علي wannan wanda ka fifita shi a kai wannan nau'i ne na kaskanci na wulakanci hada wannan ɗinnan da ka fifita shi a kai Allah yake ma magana kun ga inda girman kai bai kai mutum inda girman kai yake kai mutum yake kai halitta wannan wanda ka fifita shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyama wallahi idan ka jinkirtar da ni zuwa ga ranar alkiyama la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila sai na batar da zurriyarsa kaɗan al-ihtilak shine sanya linzami akan dabba in sanya linzami akan dabba me kake yi ba ka samu control ba sai yanda kai da ita sai yanda kai da doki to haka yace ma Allah haka zan yi da su sai yanda ne da su sai ka kadan wato zan sami iko akan batar da su sai ka kadan haka iblis yace ma Allah jalla wa ala ma'ana ta biyu ta al-ihtinat shine wato daga ɗabi'ar da ihtanak wato ihtanakal jaradu zar idan tari suka zo suka samu gonar amfani suka zo suka samu amfanin gona yaya suke yi gabaki ɗaya halakar da shi ba za a samu komai ba kuma aka samu amfani tari suka zo saboda ɓarnarsu saboda ɓarnar tari za su mamaye gonar gabaki ɗaya su halaka ta gabaki ɗaya to wannan ma'ana ita Allah ya ce iblis ya faɗa wato zan mamaye su gabaki ɗaya na halakar da su sai kaɗan wato ƙoƙarinsa kowa da kowa daga cikin bari adam ya halakar da su wato wannan shi ne shi abinda fari suke yi farna ke aiki barna ce ana cewa khalafatun min tab'i hal fasadu mm, alfa'aru wal barbaru wal jaradu wato akwai abubuwa guda uku su a cikin asalin ɗabi'a su ɓarna tsira da da fara amma na uku na faɗa da larabci ba zan fassara ba tsakanin so ɓarna haka iblis yi barna a kanmu Yan ya ambaci zurriyar annaba adam bai ambaci annaba adam ba saboda annaba adam ba shi da iko akan batar da shi amma a cikin zurriyarsa su ne zai samu waɗanda zai sanya musu linzani ta yadda ya juya su to Allah ta'ala sai ya ce ƙala Allah ta'ala sai ya tafi je nan bayan ya ce ma Allah qala fa anzirni ila yawmi yub'athun ka saurara min har zuwa ga ranar da za a tashe su wato ka sanya ni na rayu har wato ba za ka ɗauki raina ba ka ƙyale ni da rai har ran da za a tashe su qala innaka minal munzarin yace kana cikin waɗanda aka saurara to nan sai bayan ya ce ya saurara masa sai kuma Allah ya ce masa idhab tafi faman tabi'aka minhum wanda duk ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jaza'ukum to jahannama ita ce sakamakonku jaza'an mawkura sakamako wanda yake cikakke kamili wato jahannama ta isa sakamako jahannama ta isa sakamako ga dukkan kangaraze fir'auna da fir'auna shaytan Allah ta'ala yake jahannama ta isa masa sakamako dan Allah ka duba ka ji ka ji kangarewar iblis amma da mai Allah ya yi masa wa'id yace yace sakamakon ya ishe shi jahannama to sannan kai za ka yadda ka shiga jahannama Allah ya ce jahannama ta ishe ta zamanto sakamakon da shi iblis inda duk wanda ya bi shi kinan abubuwa da suke faruwa a nan duniya na tsanani da bulaliyar Allah na mummunan kaddara wannan ba sakamako bane na zalincin azzalimi kai sakamakon duniya wahalar duniya ba komai bace wahalar duniya ba komai bace akan jahannama wayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wanda ya fi kowa ne intuwa a duniya sai a tsoma shi a cikin wutar jahannama lahaza ibtawa da bismillah sai a fito da shi sai Allah ya tambaye shi ya kai dan adam ka taba jin ni'ima ka taba ganin ni'ima ya Allah ban taba jin ni'ima ba ban taba sanin me ni'ima ba kuma shi ne ya fi kowa ni'ima a rayuwar duniya san akwai wahala da take mantar da jin daɗi to ballantana jahannama to a cikin wannan wa'idi ne wa inna jahannama jaza'ukum jaza'an sakamako cikakke sannan Allah ya ce wastabdif man istata'ta minhum bi sauti kuma wato ka janye hankalin waɗanda ka sami iko daga cikinsu su bi sauti da sautinka al-istifzaz shine al-istighfar fastahaffa qaumahu fa ata'uhu kai wasa da hankali wato ka janye hankalin su saboda hankali shine zai hana ka bin iblis to amma sai Allah ya ce ka janye hankalin su wato kai wasa da tunaninsu ka yaudare su da sauti man istata'ata wanda ka sami iko daga cikinsu. su inda nuna cewa ba kowa iblis bai ma wannan ba inda sami iko a kansa da sautika da sautinka wato dukkan wani sauti wanda yake na saban Allah dukkan wani sauti wanda yake na saban Allah waƙar batsa kayan molo kayan kiɗa raki, maganganun 'yan boka da tatsuniyoyi na ƙarya na ƙaryata annabawa da kuma rubuce-rubuce waɗanda ake yi domin su ɗauki hankalin mutane daga gaskiya wato su kawo ƙarya da kyakkyawar sifa a ƙawata ta duk wannan sautin shaidan ne duk wani abu na sauti da za a yi da baki wanda yake zai ja hankali wanda ya nuna kan cewa abin da ake ji shi kaga Allah ya fara faɗa abin da ake ji na ɓarna shi ne hanyar farko ta yadda iblis zai janye hankalin mutum yayin da zai sanya ka yanzu in ka sami mutum yana jin waka ya wani lushe idansa yana jin waka hmm. ya rinka tafiyar da tunaninsa a cikin dukkan irin abun da yake so na shahawat yana tuno da abubuwa na wato sharholiya shi shi kaɗai ya sa iyafi gan shi yana tafiya a kan titi sai ka ce mahaukaci yana wani girgiza kai yana wani nashaɗi da annashuwa ko shi shaiɗin mana to ne an ga an janye tunaninsa wataƙila a cikin wannan sai je fada cikin halaka cikin rami yanzu abin nan a jiya na shiga gidana sai yara suke nuna min wani clip wanda aka nuno ko a menene eh, ban san daga ina ba ne daga cikin abubuwan sada zumunta wani ɗan ƙanƙanin yaro a ɗan ƙanƙanin yaro mai rarrafe kansa ya fada a kankanin filo yana ihu uban ya sanya earpiece yana jin waka yana wasan bidiyo yana ta girgiza kai ga ɗan sai ihu yake sai ihu yake yi wataƙila saboda ban ga ƙarshen abin ba mai ya faru ga ɗan ya a nan wataƙila ƙarshen ta a ce ko ya suma kuma wataƙila ya mutu saboda rashin iska inda ya sa kan a rami ba shi da ƙarfi ko dabarar da zai iya janyo kan yana buƙatar a fito da shi rushe ɗan kenan wastabzid man istata'ta minhum bi sauti ya tafi da hankalinsa da sautinsa to haka waka take da haka mazamir take suna tafi da hankalin mutum Allah wato wannan umarni ne da Allah ya yi, amma umarni ne na ƙaddara. wato ma'ana Allah yake na ba ka ikon ka yi wannan shine ma'ana ba wai Allah yana so ayi haka ba inda wannan ba umarnin Allah bane na shari'a umarni ne na halitta wato ya sallata shi Allah wato ya ba ma ikon sallatuwa akan bani adam wanda ya sami iko kansu. Ya yi amfani da sautinsa da sautinsa don ya janye tunaninsu ya janye hankalinsu wa ajiliba alaihim bi khaylika wa rajlika ka kuma yi wa musu ɗauki ka tattaro su ka haɗo su bi hailika da wato mahayanka wato mahayanka na yaƙi wa rajilika da dakarunka masu tafiya a ƙafa wato ka ɗauko su wato ka ɗauki da mayaƙanka a kansu don ka tattaro su da baki ɗaya kai nasara a kansu kenan yana da dakaru masu tafiya da ƙafa yana da mahaya ɗan dawaki masu tafiya wato da kowane irin jinsi na mayaka masu ƙarfin da marasa ƙarfin duk ka tafi a kansu kai ɗaukin tattaronsu ga baki ɗaya zuwa gare ka wa sharikum fil amwali wal aulad kai tarayya da su a cikin dukiyoyi da kuma cikin 'ya'ya. kai tarayya da su a cikin dukiya shine dukiyar ka sanya su su ci dukiyar haram ita ce dukiyar ka ka sanya su su haramta abinda Allah ya halatta musu su haramta abinda Allah ya halatta musu as-sa'iba Walham da sauransu din nan idan yace wannan ba a cin wannan dabbar wannan dabbar ta gumaka ce wannan ta ubangidan ce ta ubangiji ce abubuwa na canfi wanda ke ɗan zai sanya ya haramta wani abu ya halarta wani abu wato in kuka bi shi kun yi tarayya da shi a cikin dukiyarku haka dalika a cikin dukiyarku ku tarayya da shi wajen abincinku kar ku ambaci sunan Allah wajen cin abinci kar ku ambaci sunan Allah wajen shiga gida duk sai tarayya da shaytan duk shaytan Allah ya ce ya bashi iko kai tarayya da su a cikin ƴaƴa kuma wato kai tarayya da su a cikin ƴaƴa shine yayin da za su sadu da iyali wajen neman haihuwa tar da su Allah ba za su ambaci sunan Allah ba sai ka sami iko akan ka cutar da wannan ɗan da ka samu ko kuma ka sanya su su rinka sanya sunayen bautar gumaka da sunayen ƴaƴa yanzu ba gashi nan ba ana ta ana ta yada muku kan cewa addinin musulunci ya zo kawai ya hana ku da ɗabi'ar ya raba ku da ɗabi'ar ku ne za ka sai a ɗauko sunayen maguzanci a ce mu yanzu ma sunayen maguzanci za mu rinka sanyawa muna alfahari da asalinmu a daina sanya sunan abubakar a daina sanya sunan Aisha a daina sanya sunan Hafsa duk wannan sunayen Larabawa ne da aka zo aka yi mana mulkin mallaka aka mallake tunaninmu mu koma zuwa ga asalinmu mu ɗauko sunaye irin na wato na gargajiya sunaye irin na magudanci duk waɗannan yana daga cikin tarayyar wato a sanya mai 'ya'ya sunaye na bautar shaidan da kuma a mayar da 'ya'ya su zamanto ba kan addinin musulunci ba kamar yadda su yahudawa ko nasara ko makamantan wani. kamar yadda wani wai an kansa an je ana koya masa juwidi a makaranta ya zo ya ce shi ba so yake ɗansa ya zamanto ladani ba shi so yake ɗansa ya zamanto wayayye saboda haka shi a daina koya masa juwidi a kai shi ajin music ajin koyon waka inda ya zamanto ɗan zamani ya iya kyaɗa fiyano ya san irin wannan abin nan ɗin kusan ilimin karanta waka waɗansu alamu ake waɗansu simbols ake ko ilimin karanta waka duk muna abin nan Allah ya tsirar da mu muna secondary school ajin mu na farko da na biyu an koya mana music duk aka koya mana wayannan abubuwa Allah ya tsirar da mu ya hada mu da ya hada mu da da addini ba dan haka ba haka aka koya mana cin abinci lokacin nan ga yadda za mu rike fork ga yadda za mu rike knife hannun da hannun hagu da wannan da hannun dama to duk wannan yana daga cikin shaidan yayi tarayya da su a cikin dukiya da yaya Wa'iduhun, kai musu alkawari ba a faɗa abin alkawarin ba sai kawai Allah ya ce Allah ya ba shi izini ya musu alkawari ɗan dama haka yake alkawari za ka samu kaza ai za ka samu kaza ai za ka samu kaza ya sai maka a guri cewa kana nan da rai a lokaci yanzu kai saurayi ne ka tsaya ka ji daɗin ka nan gaba komai naka zai yi daidai hankali zai dawo maka amma yanzu in ka bar abin nan a ka bar lokaci ko kuma ka girma din baka yi ba ya ce ka ga ka samu kaɗan rama barikin da baka yi ba kai ƙara'i na wannan barikin hmm? za ka ci komai ba za ka mutu akan wannan ba komai zai cin kafin mutuwa shine alƙawarin shaidan shi yasa a cikin hudubarsa zai faɗa ya ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawari na gaskiya ni kuma ne muku alƙawari na safa to nan Allah ta'ala yake kai musu alƙawari ba faɗa abin da zai musu alƙawari ba amma shine ya musu alƙawari ba tashin alƙiyama babu sakamako kuma da ma za in ma aka ce ma akwai tashin alƙiyamar kar za su yi muku ceto kuma wato da sauranka ai akwai sauran lokaci daga baya ka su ba hmm? ko kuma ya ce ai ba komai iyayenka sun riga sun roƙa maka wanda yake da asali irin naka inda Allah ya yi maka wannan ai kai ma ba za ka ba ba Allah ya ce wa ma ya'iduhumu shaytanu illa ghurura shaytan baya musu alƙawarin komai face rudu rudi wato rudu shine abinda ba a so a kawo maka shi a surar abu wanda yake kyakkyawa mummunan abu da ba a san sa sai a kawo maka shi a surar kyakkyawa to ta shaidan kenan yana da wannan kwarewar wajen ya zayyana ya zayyana mummuna ya kyautata abin da yake mummuna to kuma sun san tunda Allah ya ce yana da rundunoni irin marubuta da artist masu zane da masu tafi da tunanin mutane da hankalin mutane duk su masu wannan duk waɗannan auliya shaitan kenan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluku shaitanu suna wahayi ya zuwa ga waliyansu don su jayayya da to Allah ta'ala yake inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina sune mu'minai masu ikhlasi ka da iko akan su wato baka da ikon samun sulta da ƙarfi akan fitar da su wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa mai kariya akan cewa ba zai baka iko akan bayina ba wannan sultanin da aka nuna cewa baka inna ibadi sadaka laka alaihim sultan al-imam ibn ashur yace as-sultanul manfi wato ikon da aka kore na shaitan shine hukunci mai shuɗewa yanda za su zamanto sun zamanto cikin rundunoninka sun zamanto cikin wato 'yan kiwonsa wanda yake ne yake kiwonsu yake yin yake yake yanda zai yi da su amma wannan ba wai yana nufin kan cewa ba ba za su ba zame ba wata ransu su bi shaidan amma in sun zame sun bi shaidan ba za su tabbata a cikin wannan ba sai sun dawo zuwa ga kyawawan ayyuka to wannan ya isa ma abin da zai nuna maka cewar a cewar shaidan ba shi da sultani a kansu ne sun tabbata akan tauhidi da gaskata manzanni da kuma jin cewa su bayin Allah ne waɗanda ake neman su da su gode ma ni'imar Allah to kuma abin da shaydan baya so kenan shi yasa in yayi sujada in mutum ya yi sujada sai shaydan ya koma gefe ya ta kuka yace an umarce ni da na sujada ban yi ba na shiga wuta shi ko an umarce shi da ya sujada yayi ya shiga aljanna to ba abin da yake masa ciwo irin wannan da kuma cewar idan mutum ya yi laifi ya tuba domin shi abin da yake so ya nuna maka kan cewar tuban ma ba zai amfani ka ba ya ce a aikin banza tuban mu zuru gara ma ka bari ka zo mu tafi tare kawai abu da kai karya take yi wai ka yi ka tuba ka kasa komawa kana tsammanin shi zai karɓi wannan tuban naka shi zai karɓi tuban ka yanke ƙauna daga rahamar Allah ka tuba daga zarar ya samu wannan to ka samu Ba bayan Allah sai dan bashi da ikon yi musu wannan to shine Allah ta'ala yace wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa hukiyayi mai kariya wato ga wato ya isa mai kariya ga bayinsa dan haka wannan a a wannan sai zamanto takribi ne ga wannan wakafabi rabbika wannan kafin yana komawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ubangijinka ya isa mai kariya ko kuma zamanto tana komawa ga shaidan wa kafa bi rabbika wakila Allah ne ya gaya ma shaidan haka ubangijinka ya isa mai bashi kariya mai bada kariya dan a nuna masa wallahi baka isa ba kai dinwa kan bayin Allah kai dinwa sai zaman to Allah ne ya gaya ma iblis haka yace wa kafa bi rabbika wakila ubangijin ya ita mai bada kariya da ni ga ka waɗannan din kace zaka yi <laughs> eh wannan kun ga wato daɗa wulaƙanta shaiɗan ne daɗa wulaƙanta shaiɗan ne shi ya sa in ma kace a bisa wannan ma'ana in kai isti'aza kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kafa bi rabbika wakila ka ga mu shaitan haka <laughs> eh, kamar yadda Allah ya gaya masa ya turmuza hancinsa kai ma ka faɗa ka turmuza hancinsa sai ka ji kan cewa ka samu wani iko inna kai da shaytani kana da'ifa to sai ka sami iko sai ka sami karfin zuci akan ka saba masa to kun ga wannan kissar Allah ya maimaita ta don ya nuna mana cewa adawar shaytan gare mu da daddace kuma ga daddace kuma wadda ta samu tushe ne shi yasa Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa shi shaytan makiyi ne a gare ku ku rike shi makiyi ku rike shi matsi wato kar mu rinka mantawa da shaytan kar mu rinka mantawa da shaytan shi yasa ko mantuwa ce kai ce shaytan ne ya mantar da ni ina mai unguwa shine mai yawan faɗan wannan eh ladabtar da mu akai don koyaushe mu rinka tunan cewa shaidan fa hakika ne gaskiya ne yayin da zaka sha'afa daga shaidan to abin da yake so kenan in ka manta da shi to shi kenan a lokacin nan zai same ka yanda yake so sai ya sanya maka lizzani Allah ya kiyashe mu amin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk